فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون wannan fa ya ko mutane wanda yake aikata waɗannan abubuwa duka shine Allah na gaskiya mahalicinku mai gudanar da lamarinku to me ya rage bayan sanin gaskiya da ƙinta banda nisantar ta da lalacewa ina hankulanku suke tafiya ne daga barin wannan gaskiyar bayyananiya.